kana yin dotcoin in kana yi to ka dage in kuma baka yi to lallai ka fara domin ana gab da shi ma a kai ƙarshensa za a yi launcin mutane da yawa za su samu kuɗi assalamu alaikum warahmatullah barkamu da sake kasancewa a sabon bidiyo yan uwa kamar yadda muka saba kawo sababbin application platform da sauran update yau ma ga mu dauke da wani update akan dotcoin dotcoin mining ne kamar sauran mining da yadda ake yin su kuma ana tara coins da yawa kamar yadda za ku gani mining din yayi nisa dan haka in baka fara ba ka fa shigo a tafi da kai dan idan ka sake to za a tafi a barka kuma idan an tafi an barka ka san dai yadda za ka je don haka kai tsaye kamar yadda kuke gani za ku samu link ɗin wannan a description din wannan bidiyon tadda zai baka damar da zaran ka taɓa shi za ka antayo cikin telegram kai tsaye sai ka taɓa start ka fara mining don haka zan nuna muku kaɗan daga cikin yadda ake yin sa shi kamar yadda kuke gani zaka iya yin amfani da autoclaker kamar in na kaudaita za ka iya tabawa da hannunka so yanzu musa, sa kamar yadda za ku gani gashi nan kawai kana saka autoclaker za ka ga tana taba maka har yana bada plus 3 plus 4 plus 1 plus 2 gashi nan dai yadda yake tafiya yan uwa ka tara da yawa in fa baka tara ba to fa ka yi ƙoƙari ka tara idan kuma baka fara ba ka yi ƙoƙari ka fara Okay, so yanzu mu je a fara bidiyon amma kafin mu ci kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawa sai ka zabi all haka shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai kar ku manta in bidiyon nan ya burge ku ku yi likin dinsa ku yi sharing dinsa domin yan uwa su gani su amfana su ma su shigo a yi tafiyar nan da su domin tafiyar babu bakin ciki a cikinta kawai ka samu ne nema in samu da haka kar kai wasa ka kokarta ka tara akwai sababbin update da yawa yawa da zamu ringa kawo muku muna da hanyoyin da muke samun su da zaran ya fito zamu mu muku shi kawai kai tsaye ka fara kai ma ok so kamar yadda kuka gani mun riga mun kusan kammala cinye shi na yau kenan ko kuma na yanzu domin shi ma duk bayan yan wasu mintuna ne ko kuma in ce one hour ko kuma two hour ya danganta ga yanayin yadda kai kokari wajen tarawa kamar yadda za ku gani za ku ga cewar a nan gurin gashi nan ya je karshe kamar alama ne na dan batiri dama za ku gani gashi a nan sama kamar a cike ike in kuka duba nan gashi nan ya riga ya kai karshe to a farko ba haka yake ba a cike ike kamar yadda za ku gani a nan gurin yana da blue to in ka kammala cikewa akwai tax tax da ake yi sannan shi ma akwai yanayin yadda za ka samu a ainihin karin coins din da yawa ko kuma yayi gudu za ka iya yin boston dinsa za ka iya gayyatar abokanka da sauransu in ka taba gurin da aka ce inin gashi misali in zaka ga cewar akwai tax tax da za a baka wanda in ka je kai wannan tax tax din zaka gani gashi nan zaka yi following din su gashi nan zaka yi menene zaka yi menene duk gashi nan zaka yi investing din sa in kana bukata in kuma baka bukata shikenan to ya danganta da yan uwa kar ka bari fa a baka a baya in baka fara ba to lalle lalle ka fara domin wannan harkar fa harka ce ta yi ba ta yarwa ba kun ya ga yadda waɗanda suka yi mining din notcoin suka samu kuɗi masu yawan gaske don haka kar ku yi wasa kar ku bari kanku ya kulle ok so a ƙarshen wannan bidiyon kenan yan uwa kar ku manta in kun ji daɗi ku ya bidiyon nan likin sai ku yi mana sharing ɗinsa a kafafen sada zumunta da kuke yi wasu facebook da sauran social media wassalamu alaikum sai mu tara a bidiyo na gaba ga wanda yake da tambaya zai yi mana sharshi ta bangaren gimana comment